Assalamu alaikum malam malam Sani Adamu. An ce kai ne wanda kuka yi zama da shugaban kasa kuka yi rayuwa da shi. Eh, kuma shekara da ya wuce an sassa hotunan Kaduna ko shin ka samu ganin shugaban kasa? Ban samu ganin shi ba har yanzu. Me ya faru? A ban abin da ya sa ba. To za ka iya gaya mana irin rayuwar da kai da shugaban kasa ba saboda mun ji labarin a baya. Eh. Amma kuma mu mun ɗauka ko ka samu kallon shi cikin wayannan shekaru da suka wuce na ba. ban samu garin shi ba har yanzu ni gona da shugaban kasa alhaji muhammadu buhari shugaban mu na najeriya shugaba mai adalci na daɗe gona da shi mm. na zauna da shi 1964 a lagos lokacin da ya gama makarantar soja aka ni kuma ina cikin soja lokacin ina lagos garrison organization snt a yaba lagos shi kuma aka yi nashi ni ina zaune a shantibara shi ne ofishin mu mai kula da motocin da suke lagos gaba daya a wannan lokaci ubangiji allah hada da shi shine ubangida na aiken gidan shi da waɗansu ayyuka duka ni nake a wannan zamani to ubangiji allah da ikonsa kuma sai ya sa aka yi promotion nashi ya koma supreme court na lagos na sojoji ni kuma na nan na driver dina a lagos na nemi transfer aka transfer dina um, wannan mm, a talare a kaduna to da aka yi fursun dina na zona a kaduna a talare ina nan ba na jin labarin shugabanmu alhaji muhammadu buhari har yaƙi ya tashi ban sake ganin shi ba sai a lokacin yaƙi mun zauna da shi a lagos a daji ni nake ana nufin kun yi yaƙi da shi wani yaƙi da wani yaƙi ko kai tare da shugaban kasa mun yi yaƙin fara tare da shi har yakin bayafra tare yakin fara da za ka iya gaya mana ya kai yakin fara ko zai iya cin hanya ga wannan bidiyon eh to lokacin da aka yakin fara. shi yana patrol yana cikin lan roba ni kuma na tuka mota na ɗauko kashiwalati zan kai su makuɗi daga daji mm. sojojin da aka je musu ciwo zan kai su makuɗi wajen da za a yi musu magani sai mota na tana tangal-tangal tana nema ta faɗi mm. shi kuma yana shi ne ofisar patrol na wannan lokaci shi kuma ya gudu da lan roba ya sha gaba na ce me faru da mota na na ce a mota na wannan na ɗauko kashewa ya ce naman da aka yanka mana na daji eh, na shanu da aka bamu mu sojoji shi an bani nama yana gaban mota na ina ci yaji ne shiga ido na motar take nema ta faɗi sai ya ce da ni to in ke ya ba na gama cin nama ya saujin saurin kai kashewa lati hospital na ɗauki kashewa lati na kai su muna nan da na kai su na dawo shi yana nan yana tare da mu to ubangiji Allah ya sa sai aka kama ikon aka kama bansara aka kama ubudu buhari duka yakin a yakin bayafara ne duka wannan kasar bayafara ne hmm. an kama ikon an kama ubudu, an kama bansara duk buhari na nan muna hmm. tare da shi mun ji kuma kamar ka ce yi rayuwa da shi a nan maiduguri lokacin da aka bashi gwamnan maiduguri eh, ko za ka gaya muna rayuwar da kuka yi da shi eh to lokacin da da yaki ya kare ni sai aka transfer dina na koma a talare daga nan lokaci na da sai na ritaya da aka juyin jihadi da ne ritaya aikin soja na zo nan maiduguri na kama aiki na zo na maiduguri na aiki a sakatariyar maiduguri ina protokan lokacin shi kuma sojoji suka naɗa shi ya zama gwamna a cikinsu aka dawo da shi nan maiduguri yana mm. daftanan kanar aka dawo da shi nan maiduguri da ya zo yana duba ma'aikata don shi komai sai idansa ya gani ba ya mm. yarda da wai jita-jita ko wani abu ko wani mm. mukami ne ba ya yarda sai ya gani sai idansa ya gani yake yarda to da ya zo yana duba guruf na direbobi guruf na na ofisoshi da sauran manya-manyan ma'aikatu na gwamnati sai ganin na zaune a gindin tsamiya mu direbobi muna zaune sai ce ah, sani wannan sani adamu ne na ce ni ne kai daɗe ya ce yaushe kamar aikin soja na ce ai na daɗe na yi ritaya da daɗewa sai ko ce kake aiki a nan kake aiki na ce ina nan yace ɗauki mota na na ɗauki mota na wata box wacin wata bulu yace in je in yi gidan gwamnati na je na yi gidan gwamnati sai ya ce to dinga kai yaran shi makaranta lokacin yana da yaran shi a ciki ɗansa ibrahim hmm. ibrahim yana raye ni ma ina raye sai na ɗauki mota na lokacin uwar gidansa wancan ba suna tare sai in kai yaron makaranta yaran buhari zan kai shi makaranta shehu garbai da mm. kuma 'ya'yan alhaji kan imam da 'ya'yan alhaji to za ka iya gaya wa 'yan najeriya yanayin integritin buhari ko kuma shi wani irin mutum ne tun a shekarun baya da kuka yi rayuwa da shi eh, shugaba ne mai son haɗa kan al'umma kuma shi idan dai kana gaskiya kana tare da buhari tun adama tun adaman can in kana gaskiya kana tare da buhari amma in baka gaskiya ba za ka ba ya san mutum makareci ko mai wuri wani mukamai ya rike a shekarun baya kafin ya zo shugaban kasa yanzu in za ka iya tuna eh zan iya tuna alhaji muhammadu buhari ya rike mukami na gwamna na tare da shi mun yi wata tara lokacin kafin a juyar da gwamnatin sojoji mm. ya zama ministan mai alhaji muhammadu buhari da aka juyin mulki aka kashe murtala a cikin soja ubangiji allah kuma sai sa shi ya rayu ba abin da ya same shi duk kudin da aka yi jiyo hmm. mulkin da aka yi hmm. sai aka transfer aka ce shi ya zama abinan ministan mai hmm. daga nan muka je muka kwashi kayansa daga gidansa na gwamnati muka kai shi airport muka yi bye da shi tun daga wannan lokacin har yau baka kara haɗuwa da shi tun daga wannan lokacin ban sake ganin shi ba wallahi kuma kullum mafarkin ka mun ji kana cewa mutane su taimaka su hada ka da shugaban kasa eh, saboda ka ga shi kafin rai ya halin shin haka ne da gaske na ce mutane su yi kokari su haɗa, ni da shi kan shi dan ji daɗi a rayuwa ta nema mun sha wahala gwagwarmaya shi. ni har yanzu ina nan na cikin wahala nan dai kan muna farin ciki da samun mulkinsa kuma mun taya shi kamfen mun yi ba da taimako mun ba da kuma na zaɓe shi tun daga takalminsa har zuwa hular shi na zaɓa mm-hmm. sak na yi apc na yi mashi kyamfe ubangiji allah kuma ya karɓi roƙon mu kullum ina mashi roƙon allah mm-hmm. akwai shekarar da aisha ta taimake ni ta bani shinkafa buhu hamsin ta bani turmin atamfa da ke matar shugaban ƙasa kenan matar shugaban ƙasa aisha ta yanzu mm-hmm. ta ga kuka na a cikin bidiyo ta taimake ni da shinkafa akwai ta tana aiki a university na nan maiduguri hmm. ita ta zo da mota da turmin atamfa da buhu hamsin da kuɗi dubu hamsin ta bani ta ce aisha ne ta baka ta ce ka sha ruwa cikin azumin baya hmm. to na yi mata godiya har ne mata magana na ce ina son ta taimaka min ga gida na lalace karfi ya kama ni yaro na ya rasu a soja ba gwamnati ba su biya ni benefit na ba har yanzu ina fatan shi ma soja ne shi ma soja ne mm. abdulaziz sani yana mm. aiki a ofishin asaro wajen kwamfuta sunansa abdulaziz ni mm. kuma sani adamu sunana ni ne babansa lamba na soja 4913 mu ne regular soja sojojin nigeria yau soja na farko waɗanda turawa mulkin mallaka suka bar mu a cikin a cikin aikin soja hmm. lokacin da aka mika mulkin independent 1960 mu muka fara a lagos hmm. don ba zan taba manta ba har yanzu to wani sako za ka aika shugaban kasa ko kuma wani sako za ka aika 'yan najeriya domin su samu su isar da wannan sakon nan naka don ka samu ganawa da shi mai gidanka da kuka aiki da shi eh to na roƙon 'yan najeriya su taimaka mun su yi ƙoƙari su haɗa da shi in gan shi face to face kuma ina fatan akwai wani taimako ne wanda yake son ya taimaka min ya taimake ni a cikin aljihunsa ba kuɗin gwamnati ba na san shi kuma wannan ba ya taɓa kuɗin gwamnati don na taɓa gwada shi lokacin da yana gwamna na ce siya mun mota na dawo daga kai yaransa daga makaranta ɗauki mota in dinga taksi da ita a cikin gari ya ce ya yi rantsuwa da allah da annabi ya ce wallahi kuɗin gwamnati shi kan ba zai taɓa ko naira goma ba yace ya kamata in yi management da abin da ake bani kuma akan haka har muka rabu da shi eh, mutum ne mai alheri inda ka zo ka nemi taimako na kowane hali ubangiji allah ya sa in ya tabbatar amma shi sai idansa ya tabbatar tukuna in idansa ya tabbatar kana neman taimakon zai iya taimakon ka to insha Allah mun ma alkawari za mu isar da sakonka wa duniya kuma insha Allah za ka ga mai gidanka mun gode malam ina mashi gaisuwa kuma ina taya shi munnan sake zama shugaban ƙasar mu na Najeriya mai mm. adalci mm. muna fatan kuma zai mana taimako abin da ya dame mu mu kan har yanzu a nan dai ƙasar dai kan a gaskiya zan gaya maka wato nan muna cikin halin abunan rashin abinci abinci kam gaskiya bai wadace ba mm. muna abinci na tsada wallahi muna kukan abinci dan abinci yanzu mu uku mu biyu nan ni da kai wallahi ta za a kama abinci naira dubu nan take za mu cinye wallahi ta za gari a ce mutumin yana da 'ya'ya hudu yana da mata biyu baya samun dubu uku a rana ɗaya ai ka akwai kunci muna nema ya taimaka mana da wata hanya a yi mana odan abinci a buɗe mana abin nan bandar ɗinmu na na Najeriya ta kowane hali a shigo mana da abinci. Ubangiji Allah taimake ka riko ina gaida mataimakinka nisa Osa Gwanjo. Muna gaishe shi, muna gaida uwar gidanmu ta Najeriya, uwanmu Aisha. Hmm. Ubangiji Allah taimake ta, ina fatan ita ma za ta kai ni maka. Hmm. Don ta yi alƙawarin za ta kai ni maka, kuma za a gyara min gidana yau tun da Minister of eh, eh, eh, Landscape hmm. ya zo ya duba gidana aka ɗauki hoto aka ce za a aika wa Aisha za a rusa gidana a gyara har yanzu. wallahi yau shekara guda ko ya ba da kuɗi ko ta bayar ban sani ba bai sake zuwa gidan nan ba tunda aka ban dubu hamsin din nan ban ƙara ganin kowa ba har yanzu to shi kuma ina zaune har yanzu ba damu Allah ya ba mu sa za mu isa da safan to ina roƙon Allah ina roƙon ku ku taimaka min shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Buhari a aiko min da benefit na yaro na ya sa a bincika